Gwamnatin jihar Inugu tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Faransa AFD za ta kashe kimanin dala miliyan hamsin don samar da ruwan sha a faɗin birnin Inugu babban birnin jihar. manajan darakta na hukumar samar da ruwan sha ta jihar inugu injiniya martins okone ya bayyana hakan a wata zantawa da sashen hausa na muryar amurka a yayin da yawancin unguwanni a birnin na ci gaba da fama da ƙarancin ruwan famfo negotiated Ya ce gwamnatin jihar ta tanadi kimanin dala miliyan hamsin don gudanar da aikin a birnin inugu, kuma ma'aikatar kuɗi ta taraya ta ba da tabbacin hakan. aikin ya kasu kashi biyu na farko ya kunshi sauya fasalin ma'aikatan ruwa da kuma horar da ma'aikata na biyu kuma ya kunshi inganta kayayyakin aikin samar da ruwa da inganta tsarin shimfiɗa bututan ruwa da kuma rabar da ruwa Manajan daraktan dai ya ce samar da isasshen ruwan sha za ta jibinci gyara aikin ruwan garin Oji River wanda ke samarwa jihar fiye da cubic mita dubu hamsin da biyar na ruwa da kuma gyara ma'aikatar tsabtace ruwa da ke garin Ajali mai samar da cubic mita dubu saba'in da bakwai. Ya kuma ƙara da cewa za a shimfiɗa bututun ruwa mai tsawon kilomita goma sha biyu da zarar ayyukan ruwa na Oji River da Ajali sun fara aiki. sai dai jama'a da dama na ci gaba da bayyana shakku kan gaskiyar lamarin ganin an daɗe gwamnatoci na wannan alkawarin ba a cikawa A cewar wani mazauni Mr. Kelvin Diokwere, kashi 95 cikin 100 na mazauna ba su da ruwan famfo da ya sa a lokacin da aka samu matsala mutane na cewa ai yarjejeniyarsu da gwamnati ita ce idan aka gama gina gida za ta samar da ruwan famfo. Amma ba su ga komai a ƙasa ba, to kaga gwamnati ba ta cika alkawari ba. In ji Mr. Ike Ike cuku. tun shekaru bakwan da suka wuce ne na tare a wannan unguwar kuma ban ga wani ruwa a gidana ba saboda haka ban ga yadda samar da ruwan zai kasance ba saboda an sha mana alkawari ba cika ba yanzu daga wannan zunzurutun kuɗin da gwamnatin jihar Enugu za ta kashe manajan darakta na hukumar samar da ruwan sha ya ce an riga an ware kimanin euro miliyan goma sha ɗaya ta sama da naira miliyan ɗari uku don aiwatar da aikin ruwan garin oji river a yayin da wasu mazaunan na dako su ga gwamnati ta bi magana da aiki. alfonsu Sokorigwe, muryar Amurka, ta ga Inugu, Najeriya.